وما أدراك ما الحطمة يا كي wannan manzo me ya sanar da kai wannan wutar wadda take lankwame duk abin da aka jefa a cikinta